assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi muna ashirin da uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi daga birnin makka zuwa madina bakwai. wanda ya zo sha biyar ga watan goma dubu biyu da shida. za mu tashi suratul hajj wanda ita ce sura ta 22 sannan za mu tashi aya ta 70 ko za mu tashi aya ta 70 na'am a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيب الله سبحانه وتعالى ya ɗora mana ayoyi irin wanda ya bayani a baya wanda suke nuna kaɗaitakarsa a cikin zatinsa da a cikin rububiyarsa da a cikin uluhiyarsa da kuma a cikin sunayensa da sufofinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ta'alam shin baka sani ba bane annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu ya san mafis sama'i dukkan abin da ke cikin sama wal'ar da duk abin da ke cikin ƙasa yana gudana ne da sanin Allah ya san abin ya rubuta abin ya ga damar abin kuma ya zartar da abin duk abin da zai kasance sai ya biyo tsari guda hudu na farko alimahu na biyu katabahu na uku sha'ahu na hudu na fazahu ma'ana Allah ta'ala ya sani sannan ya rubuta sannan bayan ya rubuta din sai ya ga dama bayan ya ga dama din kuma sai ya zartar wannan su ake kira arkanul imani bil qadar al arba Allah ta'ala da ya kaddara yiwuwan komai da faruwarsa sai ya halicci alkalami shine farkon halitta Allah kamar da ya a hadisin muslim sai ya ce wa alkalami oktob alkalami ya ce mai zan rubuta ya Allah ya ce ka rubuta dukkan abin da zai faru har ya zuwa tashin alkiyama sai alkalami ya ci gaba da rubutu to wannan abin da aka rubuta shine yake jikin lahul wanda Allah ta'ala yake gaya mana wa indahu ilmul kitab wa indahu ummul kitab ummul kitab tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine lahul mahfuz kullum fi kitabin mubin ma farradana fil kitabi min shay fi lauhin mahfuz yace yana cikin lauhin mahfuz wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شين له المحفوظ فالله تعالى يجد أبن دك غينا فاروا أتكين سما دك أسا ينا فارواني دواتو سنن الله تعالى da rubutun Allah ta'ala da ganin damar Allah ta'ala da kuma wato zartawar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani malami aka yi tambaya sai ya ce Allahu alam sai ɗalibin ya ce to gafata malaya za ka ce Allahu alam ita a ah, yo ban sani ba me kake so in ce ita mala'iku da Allah ya tambaye su me suka ce me suka ce qalu la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim kai ma mali ce la adari nisful ilm in an tambaye ka abin da baka sani ba kace baka sani ba to ka faɗi rabin ilimi da haka ba wanda zai ce ya san komai babu shi an taɓa ja wani malami hadisi sai ya ce wai bai san shi ba sai malamin da ya ja masa ya ce ka san dukkan hadisan annabi ice a'a ice rabi fa ice a'a ice to sa wannan cikin ɗaya rabin da baka sani ba <laughs> ka ce ka san komai ai babu wa fawqa kulli zi ilmin alimin wannan yana sama da wannan wannan yana sama da wannan ha'a tike zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda shine ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada inna zalika Allah ya ce wannan duka fi kitabin yana cikin littafi shine lahul mahfuz inna zalika haƙiƙa kuma wannan bayani da aka gabatar na cewa Allah ta'ala ya san komai ya rubuta komai ya ga dama ya zartar alallahi yasirun mai sauƙi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba abu ne mai wahala ba ba abu ne mai rikitarwa ba ba abu ai sahalun la ya ta'azzaru alaihi ilmu bihi abu ne mai sauƙi da wato ainihin saninsa ba zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba la ya zuba anhu misqala zarratun fi samawati wala fil ard wani ƙwayan zarra baya bacewa Allah a cikin sammai da ƙasa na'am waya abuduna min dunillah Allah ta'ala ce suna bauta wa wani Allah malam lam yunazzil bihi sultanan abinda Allah ta'ala bai saukar da hujja bihi da shi ba wato su jira ma su samu hujja mana Allah ya ce a fasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un Fa Allahu al-malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma ilahan akhara la burhana lahu bihi ma'ana mafhumi ne agalabi ma'ana an san dama baka da hujja kamar da Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq suna kashe annaba ba da haƙƙi ba dama wani haƙƙi zai sa a kashe annabi kenan ana bauta wani Allah ba tare da wata hujja ba kama jira mana ka samu hujja daga wajen Allah kun ga kenan wato ziyadan ƙarin bata ne a ce kana yin abu ma baka da hujja kuma ba a saukan ba da hujja ba balle ka same ta wa ma laysa lahum bihi ilmun da kuma abin da ba su da sani bihi game da shi wannan abin da suke bauta ba su da sani game da shi wato ainihin cewa ya cancanci bauta kawai suna bauta masa ne don son zuciya wa malil zalimin min nasir haƙiƙa azzalimai ba su da mai taimakon su ranar alkiyama wanda zai hana su daga saukar azabar Allah subhanahu wa ta'ala a kansu domin sun bauta wa wanda bai cancanci bauta ba sun yi zalunci sun sanya bauta inda bata dace ba Allah ici da kai isha da kai itufatar da kai samar da kai daga babu ya kera ka ya sana'anta ka ya getta ka ya maka ado ya maka kwalliya ya saki iska kana shaka kyauta arha baka biyan ba wani bil da ake kawo maka karshen wata ko ƙarshen shekara a ce ga bil din iskar da ka sha ga ruwa nan Allah ya maka hannu baya aiki da wani inji balle a ce ina wane a ce ai mai ne ya kare yana can da zai taho tafsiri amma mai ya kare masa yana kan kwana wannan ya ishe ka aya da yadda man ya tsada kaga wajen tafsiri ba zai a dinga zuwa sosai ba sai wani ya ce wallahi malam ba mai ne jiya na so in zo tafsiri amma ba mai Haga Allah haka kana aiki ba da mai ba gashi nan kana kallon idan ka ba gulab bane balle ka ce gulab din ido na jiya wallo ba haske sosai ko ba wuta shi yasa ba na gani kun ga yadda Allah ya kera mutum akwai aya to amma tare da wannan ni'ima da wannan baiwa da wannan karama da Allah ya maka kuma ka je ka bauta wa wani Allah wanda duk abin da za ka bautawa ba Allah ba bawa ne dan uwanka shi ma halittacce ne shi ma marbub ne shine Allah ta'ala ce to wanda suka yi wannan ba su da wani mai taimako daga azaban Allah ranar alkiyama saboda sun cancanci shiga wuta na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا wa bi'sal masir Allah subhanahu wata'ala ce wa'iza tutula alaihim idan ana karanta musu ayatuna al'ayatu ayatu kenan tunda an ce tutula, ayoyin da ake karantawa Allah ce idan ana karanta musu ayoyina bayyanatin bayyanannu wanda hala suke bayyana halar da haram suke bayyana shari'a ta'arifu fi wujuhil ladhina kafaru al-munkara ai ta'riful munkar kana gane kyama da inkari fi wujuhil ladina kafaru daga fuskan kafirai idan ana karanta qur'ani duk sai ka ga alaman ƙi a zuciya a fuskar ba sa so a karanta qur'ani ba sa so a shari'a da qur'ani ba sa so a ilmantar da mutane qur'ani ba sa so a ce musulunci da qur'ani ya ɗaukaka ba sa so makarantun qur'ani su yawa wajen karatun qur'ani ya dinga cika wajen tafsirin sa yana cika makarantun qur'ani suna cika hafizan qur'ani suna ƙaruwa a duniya ta'arifu fi wujuhil ladzina kafaru al kana gane ƙin yadda da rashin amincewa da ƙyama da ɓacin rai da baƙin ciki da damuwa da hasala daga wato zukatan ko fuskokin waɗanda suka kafirta asarul inkari min karaha wato kana ga alaman inkari na ƙi a zuciya a fuskansu wata abisul wujuhi kuma kana ga sun haɗe fuska sun sha kunu sun ɓata rai sun gunse ma'arufin indahum wannan sananna abu ne a gurinsu ya kaduna Allah ya ce suna kusa ya tsuna su kai tumbe ko su kai hari ko su kai ɗauki billazina ga waɗanda ya tuluna alaihim ayatina suke karanta musu ayoyinmu wato suna kusa su kashe mutum ko su buge shi ko su ɗaure shi ko su kore shi ko su karya masa tattalin arziki ko su yi makage ko su yi sharri saboda yana karanta musu ƙur'ani su ko ba sa son wannan qur'anin saboda akwai abubuwa da yawa da suke yi qur'ani ya ce a bari akwai abubuwa da yawa da ba sa yi qur'ani ya ce a yi haka qur'ani ya tona musu asiri cewa ba mutanen kirki ba ne su haka ba sa son a karanta shi a fassara shi hamma Allah ya ce suna kusa da su ɗauki ga waɗanda suke karanta musu ayoyinmu ayyabtushuna wa yuqi'una biman yatlu alaihim alqur'ana min shiddatil ghaizi saboda tsananin damuwa ana cewa safa alaihi ko safa bihi iza tanawalahu bil unfi wa shiddati ana cewa ya yi tumbe a kansa ko ya kai masa hari idan yayi ƙoƙarin zartar da wani abu na tsanani a kansa kamar yanzu yadda ake ta ƙoƙarin, sai an ɓata wa musulmi suna yan ta'adda yan terrorist masu tsatsarar ra'ayi masu zafin ra'ayi sai kaji ana cewa ai musulmi sun kaso uku akwai masu saucin ra'ayi akwai masu zafin ra'ayi akwai kuma masu matsakaita haka suka rubuta a littafi da suka ta yadawa intanet cewa musulmin sun kasu gida uku a ciki aka samu wannan kasan a cewa akwai fundamentalist masu tsatsauran ra'ayi kenan masu cewa sai an yi shari'a sau da kafa aka ce waɗannan su ne suka fi kowanne tsanani a cikin musulmi akwai traditionalists masu ra'ayin gargajiya cewa su basu damu ban an yi sallah shi kenan ba ba a yi ba duk dai kawai abin da ya kama wani al'ada ne da gado ba su ɗauke shi da wani mahimmanci ba to akwai kuma intellectualist modernism yan modernism modernist to aka ce waɗannan su ne wayayyu waɗanda su musuluncin suna ɗiban yadda ya musu suna ajiye ragowar wato su wayayyu ne ba za su yi duka ba ba za su bari duka ba Eh, rabi musulunci rabi aƙidin turawa to suka ce waɗannan na tsakiyar su ne abokan tafiya da waɗancan masu hankalin intellectualist hmm, da kuma 'yan modernism ɗin ko 'yan modernist aka ce waɗannan to su ne abokan tafiya amma ban da waɗancan na farko masu tsotsoron ra'ayi kenan fundamentalist to shine Allah ya ce to haka suke karkasa mutane don su samu ƙofar da za su yi tumbe akan masu karanta musu ayoyina Allah ce ƙul ka gaya musu afa ukun bi sharrin min zalikum yace bana ba ku labari ba bi sharrin da abin da fi sharri daga damuwar da kuke a zuciyarku ana karanta muku Qur'ani min zalikum daga waccan aƙida taku ta ƙin masu karanta ƙur'ani ai bi ashadda alaikum wa akraha ilaikum min sama'il Qur'an sai ce annaru wutar jahannama ce za ku shige ta wa'ada Allahu allazina kafaru Allah ya alkawarinta ta ga waɗanda suka kafirta an musu alkawarin shiga wuta allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a amalahum aikin su ya ɓaci wa bi'sal masir Allah ya ce makoma ta munana a ce mutum ya gama wayansa ya gama dabararsa ya wuntsila wuta kaga makoma ta munana tur da ƙarshen mutumin da ya tafi wuta. Na'am. Ya ayyuhan nasu buriba matsalun fastami'u la na الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز wannan aya ibn al-qayyim yace shine mafi girma mafi bayyanan misali da aka buga ga waɗanda suke bauta wa wani Allah mutum ne mala'ika ne aljani ne dutse ne ƙarfe ne ƙasa ce ruwa ne taɓo ne bishiya ce dabba ce duk abin da kake bauta ba Allah ba to an buga wannan misalin shine ƙarshen ƙurewa ga wanda yake bauta wani Allah ya gane wannan abin ba shi da amfani ko kisa annabi Ibrahim ai ta isa ta nuna gunki abin banza ne tunda aka zo aka sassara shi bai iya yin komai ba akwai wani sahabi ana kiransa mu'az bin jabal to yana da aboki ana kiransa shi ma mu'az shi mu'az bin amr bin jamuh ake kiransa to shi amr bin jamuh kafin ya musulunta yana da gunki da ya aje a gidansa kai mu'azu bin jabal sai ka zo wajen abokinka baba su ta musulunta amma shi mai gidan bai musulunta ba 'ya'yan gidan ma duk sun musulunta shi bai sani ba yana bautar gunkinsa su ne madariya, to ran nan ya zo ya gama bautar gunki ya shafe shi da turare yana fita sai ma'azu bin jama ya ce wa abokinsa mu ɗau gunkin baba mu je mu wargar suka ɗauki wannan gunki suka je suka yar ya zo da yamma irin ka daɗin na ɗan yi bautar yamma sai duba ya ga babu gunki ya neme shi sama da ƙasa ya rasa ita bai ta ina gunki na tace me yiwa ku ya tafi wani guri ni dai ban gan shi ba tace aiko ba inda yake zuwa ta ce to duba da kyau ya dudduba duk da ya gan shi ba can ya je samo shi a wani loko ya ɗauko shi ransa a ɓace izo ya wanke shi ya babba shi haƙuri cewa da yana nan ba zai bari a yi masa wannan wulaƙancin ba ya kawo takobi ya aje kusa da shi ya ce to shi dai ya tafiya zai kasuwa tun da ba zai tsaya jiransa ba duk wanda ya zo zai masa wulaƙanci ga makami nan kusa da shi ya kare kansa suma ma'azu suka ƙara zuwa da safe bayan ya fita suka ɗauka suka kai shi can kan bola suka samu mushen kare an kawo suka haɗa da mushen karen suka ɗaure su tare suka yi tafiyarsu ya zo ya nema ya nema ya rasa sai ya tuna ko juji za shi ne ne yana zuwa juji sai ya tarar da shi a ɗaure cikin da mushen kare sai ce in mm, lalle ba Allah bane kai don da Allah ne kai ba za ka bari a yi maka wannan wulakancin ba tun da ka bari aka yi maka wulakanci haka to mabiyinka sai an masa fiye da haka ba kai komai ba ce a yace arabbun yabulu thalabani bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alibu an ce ya tarar da wata dabba ma tana fitsari a kansa yace Allah a ce ana yi mafitsari a ka ita tir da wanda zai bari a yi mafitsari a kakwa bai komai ba to kaga abin cikin sauki amma sai ka ga sai Allah ya shiri mutum zai gane in ka je ka tarar da daktoci da profesoshi da injiniyoyi manya a ƙasar India suna bautawa saniya Saniyan nan ai mata wanka ai mata katan guri a sa mata AC ai mata katifa ai mata waye kai kashi ya wanke tas Allah hada shi da musiba baya ci baya sha ya goge ta aka hajjan baki suke sa mata a sa mata sarkar gwal kuma abota mata kaga duk ilimin nan nasu na zamani bai shiryar da su ba haka nan ka je Japan kaga katon gunki na Buda da na itace da na tagulla da na azurfa da na zinare duk ilimin takanolajin nan nasu amma ba su shiryu ba suna bauta wannan haka wani sahabi bayan ya musulunta an ce sai aka ga sai ya dariya sai ya kuka aka tambaye shi ya ce kukan wani abin tausayi yake tunowa in banda Allah ya yafa abin da ya wuce zamanin jahiliya da yana jin abin da za a yi masa ba kaɗan ba ne ya ce wato binne 'ya'yansu da suke da rai ɗin nan ya ce shi sai da ya bar 'yarsa ta yi wayo ta yi hankali ta yi irin shekara goma shan nan sai ya ɗauke ta suka tafi daji in ya rami ya rami ya gaji ce take zuwa ta sa hankici ta goge masa gumi tana sannu baba ya gama hakan sa kaf sai jefa wani dan abu a cikin rami yace ta shiga ta dauko tana shiga sai danna mata kasa tana baba baba idan ne ta burtsike ta da ranta ya tattaka kasar ya tafi ya batta ta mutu yace abu na biyu kuma wato akwai ranar da ya gunki na dabino isa mu dabino irin mai laushin ne dan da kashe ya gunki da shi saboda za su tafiya suna da ɗari uku da sittin a cikin ka'aba to kuma kowace unguwa da nata kowane gida da nasa kowane ɗaki da nasa kuma kowa da ɗan ƙarami a cikin ajihu shi wannan na emergency ne abu ya taso sai ka maza ka zaro na ajihun ka gaya masa bukatunka na gaggawa to shi da tafiya ta kama shi ya tafi da na ajihun to ana tafiya ana tafiya rana ta rana yunwa ta yunwa guziri ya kare mar sai tuno wannan abin bautan nasa fa abinci ne fa ya fito da shi yayi sujjada yayi sujjada ce to Allah ya hakuri zai balla kafa ɗaya cinye amma an je gida yayi masa wata ya balle kafa ɗaya cinye can an jima da ya ji yunwa ta sake kamo shi ya sake balla kafa ɗaya kuma shi in Allah bai shiri mutum ba wato ba yadda za ka yi da shi wato shi a lokacin da yake wannan duk fa bai gano cewa abin da yake ba daidai bane shi yana ga kawai duk dai dai yawa larura ce ta taso yake cinye kafar abin bautan nasa ya cinye shi tas ya sha ruwa da nufin ya zo gida ya wani sai da ya musulunta ya ce duk sanda ya tuna wannan sai dariya ta kama shi wato ba karamin hauka ake ba a zamanin jahiliya to shine Allah ta'ala ya bada misali duka dai cewa ga ƙarshen gajiyawar wani Allah Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane dore ba matsalun an buga misali fastami'u lahu ku saurara ga wannan misali ɗin, din innal ladhina tad'una haƙiƙa waɗanda kuke bautawa min dunillah ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mala'iku ne mutane ne aljanu ne dabbobi ne ruwa ne sama ne ƙasa ne lan ya zubaban ba za su taba iya halittar kuda ba kuda ɗaya tak malamai suka ce abin da sa Allah ya ɗauko kuda saboda ya fi yawa ya fi arha kusan kowane gida gashi na miliyoyi da ba ci ake ba na gidanka ma kadai dubunnai gashi na Allah ya baka kuma sannan abin da malamai suka ce abin da sa Allah ya ɗauko kuda tare da yawan kuda da rashin amfanin kuda da kin da mutane suke wa kuda to kuma kuda yana daga basu ban mamaki a cikin halittar Allah wani da ya research akan kuda ya ce kudan nan da kuke gani ya kai kala 60 a duniya daban-daban daban ya kawo misalin irin su kudan tsando wanda shi kudan tsando shine mai dauke da wani sinadari wanda idan ya harbi saniya sai bacci ya kama ta in ya harbi mutum sai bacci ya kama shi har ya makanci sai a yi ruwa akan ka a kare baka farka ba sannan akwai kuda na masai akwai kudan zuma akwai kudan gida shi kuma ƙudan zuma a cikin jikinsa Allah ya halicci abu biyu akwai wata na'ura da take niƙa abu mai ɗaci da mai tsami da mai bauri da mai samami da mai salam ta juya shi ya koma mai zaƙi a cikin cikinsa a lokaci guda kuma akwai dafi a cikinsa amma da dafin da zaƙin ba sa haɗuwa in ya maka kashi ta baya ka sha zaƙi in ya harbe ka ta gaba ka sha dafi a lokaci guda ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu kuma ƙuda ne amma gashi Allah ya sa kashin sama sai kasiya kuma da kuɗi mai tsada kuma ya galla maka cizo kuma ya sa ma dafi in kuma ya bayan gidansa sai ka sha kuma ka ji zaƙi kuma ƙuda ne kun ga ƙuda isa aya sannan ga wannan na gida ɗin mai yawan wanda suka ce yana da mataki uku farko yakan yi kwai sai kwan ya koma tsutsa sai tsutsa ta shiga cikin ƙasa bayan kwana uku sai ta fito sai ta zama kuma ƙuda kuma suka faɗi adadin kwanakin da yake wani yakan kwana tara wani ya mako biyu wani ya kwana uku ko wani akwai gwargwadon tsawon rayuwarsa ya gama sai ya mutu amma ba ka gane lokacin da suke mutuwa da lokacin da suke fitowa sai dai ka ta ganin kuda kawai gashi nan yana yawo suka ce kuma abin mamaki a cikin idonsa kwaya kowane ido kwaya ta kai dubu kowane idon san aka sa irin madubin nan na microscope za a ga kwayoyi sun kai dubu kuma kowace kwaya akan kowace kwaya take sannan akwai mai kafa shida da fuka-fiki hudu akwai mai kafa hudu fuka-fiki shida sannan ƙarshen kowace kafa akwai wani ɗan sinadari da Allah ya sa wanda yake taimaka masa ya sauka akan dukkan wani abu da yake da santsi ba tare da ya faɗi ba sannan duk a cikin abubuwa masu tashi da fuka-fiki ba mai saurin tashi irin guda kuma da wuya kaga kuda ya sauka akan wani abu ya zame ko menene ko mai santsinsa zai iya sauka akai das za ga ya sauka to aya ce a cikin kuda mai ban mamaki to sai Allah ya ce to tunda yayi dubinnai ga suna a gidanka ma to a dau ɗaya tak a tara dukkan masanan duniya a taka dukkan masu takara Allah sun shi su Allah ne a tara su gaba ɗaya a ce su ƙirƙiri guda ɗaya daga babu shine ma'anan kalko ijadu shai'i, min al'adami kalko iri biyu ne akwai tahwilu shai'i min suratin ila ukura ka ɗau wani abu ka mai da shi wani abu ba wannan Allah yake magana akai ba Abin da yake magana a samo kuda daga babu a sa masa rai kuma a cikin kudan nan akwai mai fitila jikinsa Allah ya haɗa wayarin yana ba da wuta sai ga yana tafiya wuta dal dal kuma ƙuda ne yana yawo da wutarsa kuma shi wutar ba ta ƙona shi kuma ka buɗe cikinsa ba za ga wayarin ɗin ba hanji za ka gani da nama daga jikin hanjin kuma Allah ya haɗa wayarin ɗin wuta yake ba da haske to kaga Allah ta'ala al'amarinsa sai shi to yayi dubinne gashi ne ya sake ya yace to duk duniya ku ku taru ku daya ba maganar mutum ake ba ko rayuwarsa ko dabbobi ko na ruwa ko na tudu wanda na ruwan sun ninka na tudun ba na sama ake magana ko na kasa ba kuda ɗaya tak a cikin kudajen da suka sauka akan tuwanka Allah ya ce a tara duniya in ta isa ba za ta iya ba wala wujta ma'ulahu Allah ce ko duk sun taru gaba ɗaya lan ya zubaban walawij ta ma'ula ko da sun taru ba za su iya yin wannan kudan ba ma'ana walawij ta ma'uli halkihi ko da sun taru akan cewa za su halicce shi ba za su iya ba wannan shine karshen kalubale a ce maka ba za ka iya ba ya fa a ce maka yi mu gani domin an ce ba za ka iya ba dama an riga an ce ba za ka iya ba ka gan kayi kenan me yake nunawa yana nuna kenan ka cinye to Allah ya san ba za a iya bane da aka yace ba za a iya samar da kuda daga babu ya zama kuda ba ba wai a ɗauki wani ƙwan kuda a rene shi a cikin wata kwalba ya zama kuda ba a'a a ƙirƙiri kuda daga babu haka babu a ga kuda zama akwai tunda shi Allah ai daga babu ya samar da akwai ba ƙwan wani kudan ya ɗauka ya sa a kwalba irene shi ya zama kuda ba babu ce ta zama akwai to kuma ku mai da babu ta zama akwai na kuda a ce ga samfurin halitta ku ga na Allah to Allah ya ce lan harfu nafin wa nasbin wastiqbal ma'ana ba za su iya yanzu da jiya da gobe ba in kana son kai nafiyu a larabci in baya kake so ka kore sai ka ce lam in yanzu kake so ka kore sai ka ce la in gaba kake so ka kore sai ka ce lan ana cewa la ya akulu ya ci ma'ana har yanzu kenan ko lam ya akul bai ci ba a baya lam ya akula ba zai ci ba a gaba to Allah ya kore cewa duk saboda baya dama ai jahilci ne technology da yake gaba ya fi na baya yanzu nan da shekara ɗari da ashirin da ya wuce a baya akwai jirgin sama akwai mota akwai babur waɗannan abubuwan kana faɗar su yanzu da za a taso wani mutum da ya mutu shekara ɗari da hamsin da ya wuce a zo da shi wannan duniyar ya gamma haka ta zai matsafa ne mu ya ga wannan wutar ya ga ka fito da wani ɗan abu haka kamar kwankwan a shana a jinka kana halo ka gama ɗawafin ta je kai kai kai kai mutanen nan ko su ma musa samiri ɗin ne zai ta mamaki abubuwa zai ta gani kuma ka ce yanzu za mu tafi maka nan da awa hudu yanzu za mu tashi karfe takwas na safe za mu sallar zahar a maka zai ta mamaki ya za ku yi sallah aka hawa hudu mun sauka zai ta mamaki ga saboda zamaninsa zamani ake ɗauka ta tafiya shekara da shekaru a je a dawo ana noma ana yin noman ana ci ana sayarwa ana guziri da haka za a je a dawo wasu makale a can to Allah yakan ba da misali da duk abin da ya ga dama shi yasa zaka ga ana maganan wasu kwari a cikin alkur'ani duk da kaga wani ƙwaro ko wata dabba to wani misali na, aya Allah yake so ya kawo waɗannan ƙwari suna da yawa ko a cikin suratul baqara akwai inda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah ta'ala baya jin kunyar buga misali tun daga kan sauro da abin da ya sama da sauro kun ga sai aka kawo sauro wani gurin Allah ya kawo ankabut min dunillahi awliya kama sali an takhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut can ma Allah yana so ya gaya mana wanda suke bauta wani Allah misalin su kamar gidan gizo-gizo ne kamar gizo-gizo ne ya gina gida yanzu gidan gizo-gizo baya tare mas zafi baya tare mas sanyi ko baya rufa mai gidan asiri don daga nesa kana hango shi sannan idan iska ta zo da mai gidan da gidan da iyalan gidan take hada ta kwashe gabaki daya shi ne cewa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida shine gidan ankabut to kun ga anan ma misali Allah ta'ala bayar da shi sai can cikin suratul nahli bisa aka ce surori biyar ne a cikin alqur'ani waɗanda suke da sunan wasu dabbobi hago akwai suratul baqara akwai wace suratul nahli akwai suratul ankabut akwai suratul namli sai wace suratul fili gani duk waɗannan surori ne na alkur'ani waccan da sunan giwa wannan da sunan saniya wancan sunan tururuwa ita ma tururuwan misali Allah buga da ita ai dan ya nuna adalcin mulkin annabawa ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum لا wa junuduhu wa hum la yash'urun tace ya ku tururuwaye ku shiga gidajenku kada annabi Suleimani izo itaka ku da rundunarsa bai sani ba kun ga anan ta tabbatar da adalcin annabi Suleimanu ita kanta tururuwa kun ga ashe kawo ta a cikin alkur'ani misali akai da ita haka shi ma huda huda <coughs> kawo huda huda cikin alkur'ani shi ma misali ne domin huda huda shine ne ɗan aiken annabi suleiman wanda yake cewa maliya la'arar huda huda huda amkana min al-ghaibin law azzibannahu azaban shadidan aula azbahannahu sai ce me aula ya atiyan ni bi sultanin mubin haka ake son shugaba mai adalci ice sai ne masa azaba mai tsanani tunda sarki yayi hawa ba a ganshi ba ko kuma na yanka shi ko kuma ya zo da hujjar da zai kare kansa haga an bashi mafita kenan Allah ce fama kasa gaira ba'id ko fama kusa gaira ba'id a wata kira'a ya yi tafiya ba mai nisa ba sai ga huda huda huda huda ya ce na je inda duk sarautar nan taka baka taba zuwa ba na ga kuma wata mata tana mulki wa utiyan min kulli shay'in an bata duk abin da baka zato komai an bata walaha arshun azim abin mamaki tana da wani katon gado kun ga ka'ida an ka maka labari kai bi diddigi qala sananzur a sadaqata am kunta min al-kadibin yace ba ma karbar jita jita sai na bincika na ga ƙarya kake yi ko kana cikin kayi gaskiya ko kana cikin makaryata aka ba shi wasiƙa ije ya kai mata aka ainihin jawo har labarin huda huda ya tabbata kun ga anan wato Allah ya nuna ƙarfin mulkin Annabi Suleiman da kawo wannan wato abin nan a cikin Alƙur'ani to duk ragowan abun nan ƙwari da dabbobi da kaga an kawo cikin Alƙur'ani duk an kawo su ne a matsayin wani misali ko wata aya ta Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala ya ce ga kuma misali na biyu nan da ke nuna gajiya wasu na farko ba za su iya yin kuda ba sai Allah ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuma kuda din yazo ya fizge musu wani abu shine Abdullah bin Abbas yace kanu yatlubuna ah, yatluna asnamahum bizza'faran fayajifu suna shafe gumakansu da za'afaran sai za'afaran din ya bushe a jiki fayatu dhubabu fayahtalisahu sai kuda ya zo ya dinga cin wannan turare da aka shafe gunki da shi to shi kansa gunkin kudaje sun zo sun taru a kansa suna shan za'afaran shi ma kansa ba zai iya bushe kudan ya tashi ba kaga kudan kenan yana ma iya cin zalin gunkin nasu ba za su iya tun kude kudan ba Allah ce idan kuda ya kwace musu wani abu la yastanqizuhu minhu ba za su iya kwato wannan abin daga kuda ba wato bayan sun kasa halitta kuda to kudan kuma yana iya musu wani abin da ba za su iya rama ba kaga sun zama kayan shirme kenan la yastanqizuhu minhu wato ba za su iya karɓo ko ƙwato ko ɗakko ko finciko abin da ƙudan nan ya karɓe minhu daga wato wannan kana nasu ba bisa aka ce yace wa in yaslubu hum ana nufin gumaka amma me yasa aka ce hum wanda kamar hum yana koma kan jam'u uqala sai aka ce dama Allah yana faɗa ne yace ra'aituhum li sajidina ba a ce hunna ba don kuma yake cewa ya ayyuhan namlu udkhulu ba a ce udkhulna ba udkhulu masakinakum sai aka ce faminhum man yamshi ala arba'in mun ga ba a ce ma yamshi ala arba'in ba to wannan wani usulubi ne na alkur'ani yakan zo da wannan ya saukar da abu matsayin mai hankali don a bada kwatance da shi Allah ce ba ufa talib wato mai nema yayi rauni wal matsalubu da wanda ake nema wato shi mai nema yayi rauni wanda ake nema din ma yayi rauni to malamai suka ce waye mai nema suka ce anna taliba as-sanamu shi gunkin nan yayi rauni tunda ba zai iya kora kuda daga kansa ba wal matlub da kuma shi kudan shi kuma kudan mai nema daga cikin gunkin shi ma mai rauni ne amma ga shi mai raunin ya kasa tun kuɗe ɗaya mai raunin da kansa ga kuda ya sauka yana yana yana abin nan ɗin gunki amma gunkin ya kasa bushe shi sai an zo da mafici an bushe masa har ga zama shirme kenan ko kuma at-talibu az-zubabu mai nema din shine ƙudan, ya talabu ma ya sulubuhu min at-tayyibi yana neman wato abinda aka karbe masa daga wannan wato ainihin turare allazi ala sanami yana neman shan wannan abu da ke jikin gunki wal matlubu as-sanamu wanda kuma ake nema daga gare shi ko mai neman shine wato ainihin a gunki din ya talabu zubaba minhu salba ma alaihi to dukkan su sun yi rauni ko kuma talibu abidu sanam mai bauta bautawa gunki din yayi rauni ya talibu taqarruba bi ibadatihi yana neman kusanci zuwa ga gunki da bauta masa ashe shirme yake bautawa wal maqlub as-sanam shi gunkin da ake neman kusancin zuwa gare shi shi ma ashe katako ne da itace kawai wanda mu da za ka mana shi nan faskare shi zamu yi musa'a a cikin a cikin murhu kaga mako masa murhu fa bi isal masir to Allah Imam Tabari yace was sawabu min al qawl fi zalika indana ma ذكره ما ما ذكره ما ذكر عن ابن عباس من ان معناه وعجز الطالب وهو الالهه yace mai neman nan ya gajiya shine gumakan an tastan ƙiza min zubabi ma salabaha iyahu ba za ta iya kwato abin da kuda ya wato sha daga jikinta ba wa huwa tsibu wa ma ashbahu shine turaren da ake shafe ta da shi da kuma abin da ya kama da wannan wal matsalubu azzubab shine abin da ibnu kasir yace wannan abin da wato imamu tabari ya tafi akai shine wato mafi rinjaye a cikin tafsirin talib da matsalub wato a ce at-talib shine wato ainihin gumakan matsalub din kuma shine kudaden da ba za a iya kwato da ya sha ba daga jikin wannan gunki na turare Allah ta'ala ce ma qadarullah ba su ainihin wato girmama Allah ba haƙa kadarihi mafi cancantan girmansa wato basu ba Allah girmansa ba ta yadda suka bauta waninsa ko suka haɗa wani Allah da Allah a cikin bauta ai ma azzamuhu haqqa azamatihi basu girmama Allah ba mafi cancantan girmama Allah idh ja'alu hadhihi al-asnama shuraka alahu domin sun sanya waɗannan gumaka su zamo ababen tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗi irin wannan sa uku a cikin alqur'ani yace a cikin suratul an'ami wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay musu girmama Allah yadda ya cancanci a girmama Allah ba lokacin da suka ce Allah bai wa da wani mutum wani littafi ba nan kuma yace ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah laqawiyyun aziz yace ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu qabdatuhu was samawati matawiyatun bi yaminihi to Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala laqawiyyun wato mai tsananin ƙarfi ne yafi ƙarfin kowa la yuqhar ba iya karya shi azizun ko mabuwayi ne wanda la ba a iya ainihin cin masa ba kuma a iya kuɓuce masa na'am الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana zaɓa daga cikin mala'iku mala'iku hawa hawa ne komai akwai abin da Allah ya zaɓa in ji ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a cikin darare wane dare Allah ya zaɓa dare laylatul qadari a cikin ranaku na sati wace Allah ya fi so juma'a a cikin kwanaki na shekara wanne ya fi arfa ko hajji arfa a cikin sammai wace tafi ta bakwai a cikin mala'iku wanne ne shugaba a cikin mutane waye shugaba na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk halitta Allah ma baka masa to haka komai sai da Allah ya zaɓa. a cikin mala'iku kaza a cikin mutane kaza a cikin darare kaza a cikin littattafai alkur'ani to ice to a cikin kowane sunfi ma ibnu qayyim ya tabi yana lissafawa a cikin kaza Allah ya zabi kaza a cikin kaza Allah ya zabi kaza yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da ya ga dama zaben Allah shi yake zaben sa inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin Allah ya zabi waɗancan wato mutane da ya lissafa yace yastafi min al malaika kamar malaika jibril kamar mika'il kamar israfil kamar malakul maut rusulan su zamo jakadu na Allah wannan jibril shine jakada na wajen wahayi mika'il jakada na abin da ya shafi ruwa da iska da waye israfil jakada wanda ya shafi wato busa kaho ga malakul mauti jakada da ke zuwa ya ɗauki rai kaga duk waɗannan jakadu ne na Allah subhanahu wataala kowanne akwai irin aikin da yake yi akwai jakadun da suke rubuta akwai masu ɗaukan fayil fayil in ya cika su je su aje maka a cikin lokar ka a sama su kawo sababu a ci gaba da rubutu wani ya cika shi da tsiya wani ya cika shi da ashar wani ya cika shi da ibada wani ya cika shi da hira aikin su kenan su ba ma ka ganin su dan kanka musu dan kanka ne muku shirya to wa minan nasi haka daga cikin mutane Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki jakadu su ne wato annabawa da mursalai wanda an yi bayani a hadisi sahihi cewa sun kai dubu ɗari da ashirin da hudu manzanni kuma ɗari da sha uku eh, ɗari uku da sha uku inna Allah haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala sami'un basir mai ji ne kuma mai gani ne duk sanda Allah ya faɗi wannan to yana tabbatar mana da abubuwa guda hudu na ɗaya ana tabbatar da sunayen Allah na biyu ana tabbatar da sufofin Allah domin asma'ullahi ta'ala a alamun wa sunaye ne da sufofi to ana tabbatar mana da sunayen Allah ana kuma tabbatar mana da sufofin Allah subhanahu wata'ala shine sunansa mai ji kuma yana ji sunansa mai gani kuma yana gani sannan ana tabbatar mana da kwaɗayi kuma don kana abin alheri aka ce inna Allah sami'un Allah ya ji ka jiya da kake sallah da daddare basirin kuma ya ganka kana sallah kaga sai ka ji daɗi tunda Allah ya ji ka ya ganka in kuma tsiya kake ka shiga ɗaki ka ɓuya sai a ce Allah ya ganka jiya tsiyan nan da kake yi kuma ya ji tsiyar da kai da kai ake Allah ya ji ka jiya ga zuci to kuma aka yi haka shine guda biyu ɗaya mai ganewa ɗaya mai satowa sai su je ƙauye sai su shiga rumbu to ka san ka shiga rumbu za ka sata ba za ka san an zo ma an kama ka ba to sai ɗaya samu kan kwana sai ya tsaya sai wance je shiga rumbu suna da inkiya idan ya ga alaman wani ya taho sai wata gyaran murya shi kuma na cikin rumbun sai ya kwanta a cikin rumbu dan an zo an wuce sai yana gane ma sai ɗebo hatsi sai su je su siyar to ran nan mai ganewar sai ya tafiya shi gwanin barawon shiga rumbun ya damu yana son kuɗi ba kuma wanda zai gane masa shi ko ba so ya gaya wani suna sata sai nemo ɗansa mai ɗan wayo haka sai kashi kan kwana ya aje shi ice in ka ga ana gani na ka ce baba ana ganin ka sai yaro ya ce to baba uban yana zuwa ya buɗe rumbu ya shiga ya fara tattaro hatsi sai yaro ya ce baba ana ganin ka ana ganin ka sai fito da gudu ya zo ya leƙa gabas da yamma kudu da arewa bai ga kowa ba sai ce yaro kai wa yake gani na ice Allah yana ganin ka baba da ka duk wanda yake ganin ka in gaya ma to a makaranta an gaya mana duk abin da kake Allah yana ganin ka to shi yasa nace ana ganin ka in za ka koma sai ka koma to kun ga ɗaya babansa wa'azi to shi ne Allah ta'ala ce ya alamu ma baina aidihim Allah subhanahu wa ta'ala ya san me ke gaba gare su na abubuwan da suka aikata ko kuma na zaɓin da Allah subhanahu wataala ya musu ya san gaba da bayansu, su da haka Allah baya zaɓen ka daga baya kuma a ce baka cancanci zaɓen ba so da ya san farkon ka ya san tsakiyar ka ya san ƙarshen ka ya san abin da ya rubuta ma ya san abin da ya kaddara ma wa ma khalfa abin da ke baya gare su wa ila Allah turja'ul umuru duk al'amura gabaki ɗaya ana mai da su ne zuwa ga Allah rana alkiyama na'am يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah subhanahu wa ce, Ya ayyuhal na amanu, ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Abdullahi bin Mas'ud ya ce, Duk sanda ka an ce, Ya ayyuhal ladina amanu karkada kunnuwanka, ko dai a sa ka yi ka samu lada, ko a sa ka bari ka samu lada, don yin abin da Allah yake so ayi alheri ne duniya da lahira. barin abin da Allah yake so a bari alheri ne duniya da lahira to Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu irin wannan kira sau 80 da ainihin takwas Allah ya shace alqur'ani har littafi wani malami akan dukkan ya ayyuhal ladzina amanu na ce alqur'ani kira shi na da'atul rahman ila ibadir rahman yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ku yi ruku'u irka'u ku yi ruku'u wasjudu kuma ku yi sujjada ma'ana ruku'u da sujjada ina ake yin su a cikin sallah ma'ana ku tsaye da sallah kenan wannan ya nuna mahimmancin sallah da alherin sallah da wajabcin sallah da kuma fifita sallah akan ibadu da yawa daka annabi sallallahu alaihi wasallama yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min iba min a'malihi as-salah إذا وجدت تامة قبلت wasairu amali wa وجدت ناقصة ردت ruddat wasairu amali farkon abin da za a fara bincikawa a cikin aikin mutum ranar alkiyama daga ayyukansa shine sallah in an samu sallah ta yi kyau sai a karba a karbi ragowar ayyukansa in an samu sallah ta ɓaci ya jajjaga ta to sai a mayar da sallah ragowar aikin ma a ce ba a so da yana da kyau mu kula da sallah wa abudu rabbakum sannan bayan ya yi kawo ya kawo am eh. ku bauta wa Allah ta'ala mahalicin ku cikin yin abin da yake so da barin abin da ya hana ku waf'alul khaira ku aiwatar da alkhairi duk wani abu mai kyau wanda shari'a ta karba hankali ya karba kuma ya zama al'ada ce mai kyau duk yana ƙarƙashin alheri akwai alheri tsantsa akwai alheri mafi rinjaye a shari'u la amuru illa bima maslahatuhu khalisa awrajaha wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa awrajaha la'allakum tuflihuna Allah ce dan ku samu rabo dan ku samu tsira dan ku samu alheri dan ku samu aljanna wajahidu fillah ku yi jihadi a tafarkin Allah kuyi jihadi fillahi haqqa jihadihi mafi cancanta ko mafi gaskiyan jihadinsa ma'ana ku yi jihadi mafi cancantan jihadi jihadi na gaskiya malamai suka ce jihadi ya kasu gida biyar akwai aljihadul mali jihadin tara kuɗi domin gina makarantu da masallatai da asibitoci da makarantu inda za a dinga tarbiyyan 'ya'yan musulmi akan ilimin addini da ilimi na zamani tsantsa a dinga ba su tarbiyya ingantacciya ana buɗe karatu ana rufewa da sunan Allah sannan a sai motoci da loudspeaker a fita ƙauye ai ta wa'azi ana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci in musulmi ne ai musu amru bil ma'ruf in ba musulmi bane ai musu da'awa su shigo addinin musulunci to wannan aljihadul mali ake kiransa akwai aljihadu ta'alimi jihadin karantarwa wanda malamai za su yi karatu su dinga karantar da jama'a littattafan addini dukkan fannoni na ilimi a ce akwai wani malami a wata kusurwa ko a wata unguwa ko a wani zaure ko a wata makaranta wanda yake karantar da jama'a yake amsa musu fatawoyi na abin da ke damun su na yau da kullum wannan shi ma jihadi ne ana kiransa aljihadu ta'alimi na uku aljihadu siyasi aljihadu siyasi ya hada da kare musulunci ta dukkan abin da za a kawo masa hujumi na rubuce-rubuce musulmi su fitar da jarida tasu mai zaman kanta sautul islam wacce za ta dinga rubutu a kan abubuwa da suka shafi musulunci sannan a samar da mujalla ta turanci da ta larabci da ta hausa a samar da website wanda za a dinga aika da karɓar sakonni na musulunci a samar da gidajen rediyo masu zaman kansu masu cin gashin kansu sunansu sautul islam kawai tun safe karatu ake na alkur'ani da laccocin malamai har yamma ta yi sannan a samar da gidajen talabijin waɗanda su ma aikinsu kenan a dinga kuma wallafa littattafai a fannoni daban-daban ana fassara wasu zuwa hausa zuwa larabci zuwa fulatanci zuwa kaza zuwa duk wani yare da aka san masu shi zai amfane su a zauna kawai a dinga amaliyatu tarjama ana tarjama littattafai wannan yana cikin aljihadu siyasi in an ji wata shubaha nan da nan ai rubutu akai ai raddi ko a bada amsa a sai shafi na jarida ai raddi ko a sai shafi na intanet ai rubuce rubuce a design ɗinsa ana saka laccoci da karatuttuka mun ga wannan yana cin aljihadu siyasi sannan akwai aljihadu bil yad aljihadu bil lisan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum aljihadu bil yad shine istidadul quwwa idadul quwwa tanadin karfi musulmi su tanadin karfi su inganta lafiyarsu su tanadi dukkan abin da ake ji ana takama da shi a duniya na irin makamai da kasashen duniya suke takama da shi har zuwa nukiliya domin kasashe sun gama shirin su tsammu ne a baya to wannan duka yana cikin tanadin karfi na musulmi sai kuma jihadun nafs mutum ya yaƙi zuciyarsa ya haraba ta da abin da take so sai wanda Allah yake so don mun sha faɗa in kai abin da ake so sai a yi maka abin da kake so in kwa kai abin da kake so sai ka ga abin da baka so akwai wani malamin mu in ya same ka akan benci kana huta sai ce sannu da aiki in kuma ya same ka kana karatu sai ce sannu da hutawa muka ce gafa ta malam ba wannan ne yake huta ice a'a ƙarshe wannan na zaunan shi zai yi aiki wannan kuma mai aikin shi zai huta ko ba haka bane wanda ya wahala a farko ashe yake huta a ƙarshe wanda ya huta a farko fa shi zai wahala a ƙarshe yace to ai ƙarshen dake hukunci za ce sannunku da aiki kuna huta ce sannunku da aiki za ku yi aiki gaba in kuma tar da ku kuna aiki ce sannunku da huta za ku huta kenan a gaba to wannan kaga hikima ce babba yace to wannan duk yana ciki huwa jitabakum Allah shi ya zabe ku ya fifita ku ya darajta ku ta hanyar baku wannan addini mai daraja wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin ko bai sanya muku kunci ba a kanku a cikin wannan addini wannan addini babu kunci a cikinsa dinullahi yusrun addinin Allah mai sauki ne yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki a gare ku baya nufin tsanani akan ku inna al usri yusra inna al usri yusra ga wannan sauki ne na shari'ar musulunci komai babu kunci a cikin sa shi yasa malamai suka ce ainihin wato addinu mabaniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi wa min qawaidi shari'ati taysiru fi bahu amrin nabahu ta'siru wajibin laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a aka ce kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba fa ka jingina ji wasu malamai ba ka iya ba zauna ka ka jingina ba ka iya ba zauna ka jingina ba ka iya ba kwanta akwai bunka na dama ba ka iya ba kwanta akwai bunka na hagu ba ka iya ba kai rigingine ba zai yi ba kai rubda ciki ba za ka iya sallar du'a haka ba kai da kwayar idonka inda ruwa kai alwala in babu kai taimama da ƙasa in ba ƙasa ba abin taimama ba abin alwala kai sallar haka in azumi ya zo ba ka da lafiya ka sha bayan sallah karama rashin lafiyan zaunanne ne permanent ne sai ka ciyar da muskini kun ga duk sauki ne to haka addinin musulunci yake tafiya da sauki in ba ka da hali ba sai ka ji haji ba in ba ka da hali ba sai ka yi zakka ba to me rage ma a cikin rukunan musulunci azumi an ce ba ka da lafiya ka aje sallah ba za ka iya zo na ba kai yi a kwance kuma haji an ce sai kana da hali da zakka kun ga duk abubuwa da masu wahala sun zama masu sauki a cikin musulunci yace to ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim wato addinin babanku ne annabi ibrahim aka ce me yasa aka ce annabi ibrahim babanmu aka ce kamar uba yake saboda jagora ne a cikin addini yana da alfarma ta uba in ana magana ne ga dukkan al'umma in kuma da larabawa kadai ake dama ai shi haifa annabi Isma'il da yazo ya haifi al'arabul adnaniya wanda suka fito daga zuriyan annabi isma'il wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su yace to addinin babanku ne annabi ibrahim da aka ku bi wannan addini ka ku karkace ka ku bauɗe ka ku waskace huwa sammakumul muslimina shine wanda ya ambace ku ko ya sa muku suna musulmi yace rabbana rabbana wa ba'athina rasula rabbana ja'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim idan damirin yana koma kan annabi ibrahim kenan in kuma yana koma kan Allah shi yace inna dina indallahi al-islam Allah shi addini a wajen Allah shine musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda yabo ta hanya ba musulunci ba ba za a amsa masa ba اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kun ga kenan Allah ne ya sa mana wannan suna musulmi ko annabi Ibrahim a waccan aya min qablu tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sunan ku kenan wa fi hadha da kuma cikin wannan alkur'ani din shi ma kuma ya zo ya ce sunanku wato ainihin wato musulmi liyakuna rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zamo shaida ne a kanku ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai yi shaida cewa ya isar mana Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin. sai na tambayi waɗanda na aiko sai na tambayi waɗanda aka kawowa. wa su manzanni za a ce kun isar za su ce mun isar ku fa an kawo za mu ce an kawo sai a ce to ina aiki kuma liyakunan rasulu shahidan alaikum domin manzo izamo shaida alaikum a kanku Wata kunu shuhada a alan nasi Ku kuma ku zama shaida akan ragowar mutane cewa idan mutanen annabi nuhu za su kangare sai mu ce mu ne shaida to ku ya kai ku zamani da annabi nuhu ba za ku ba da shaida cewa ya zo sai mu ce Allah kai ka faɗa a cikin alkur'ani kuma haƙ da kun ga mun yi shaida a kansu ta wannan ɓangaren. fa aqimus salata Allah ya ce ku tsayar da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka duk sanda aka hada sallah da zakka sallah tana nufin tsantsan haƙƙin Allah zakka kuma haƙƙin da Allah ya ce a bawa talakawa tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim a karba daga mawadatansu a miƙawa talakawansu malamai suka ce Allah ya hada sallah da zakka dan ya nuna ba a karban sallar wanda yake da halin da zai yi zakka bai yi ba abdullahi bin abbas ya ce abu uku allah ya haɗa su da abu uku ya nuna baya karɓar abu uku sai da abu uku ya ce Allah wa rasul wanda ya ba Allah bai ba annabi ba Allah zai karɓi bin da ya masa sannan yace anushkurli wal walidaika ka gode min ka gode wa iyayenka wanda ya gode wa Allah ya iya gode wa iyayensa Allah zai karbi godiyar da ya masa sannan yace wa qimu salata wa atu zakata wanda yayi sallah yana da halin yin zakayaki yaki za ka karbi sallarsa yace to waɗannan ukun a hada suke in ka godewa iya Allah ka godewa iyayenka in ka bi Allah ka bi manzon Allah in ka yi sallah kana da halin zakka dan sharadin zakka abu uku ne nisabi abin naka ya zama nisabi almulku alhaulu annisabu walmulku walhaul sune sharadin zakka kana da nisabi ya kai adadin da za a yi wa zakka sannan ya shekara sannan ka ne ba wani ya baka ka juya masa ba shikenan zakka ta hau kanka to wannan shine wato abinda Allah ya ce to ku tsaye da sallah ku kuma bayar da zakka wa atasimu billah ku kuma wato yi riko da Allah ma'ana ku kankame addinin Allah an tambayi bina Abbas ce saluhu an ya asibakum min kulli ma yuskhatu ku roƙe shi ya tsare ku daga dukkan abin da yake wato abin fushi ne kai ya fushi da ku wai ku rahu da abin da ake kyama malaha sai yace tamassaku bi ma'anan wa tasimu bi hablillahi can kenan kenan wa billah ku ainihin wato wato makale da Allah ku rike Allah shine ma'anan i'tisam i'tisama ya'tasimu i'tisam ifta'ala yafta'ilu ifti'al wato kamar neman tsari daga wani musiba ma'ana ku ku fake da Allah huwa maulaku Allah shine mahalicinku shine majibincinku shine mai ci da ku mai sha da ku mai raya ku mai kula da ku fa ni'mal maula madalla da Allah subhanahu ta'ala a matsayin majibanci wa ni'man nasir madalla da Allah subhanahu ta'ala a matsayin mai taimako to Allah ya taimake mu ya taimaki addinin sa ya ɗaukaka musulunci ya kaskanta kafirci ya taimaka masu taimakon addini sakamakon ziyara da zamu kai gurare guda biyu da suka rage mana yau Allah cikin ikonsa mun kare mu na garuruwa to amma akwai lacca biyu da kuma ziyara guda biyu ɗaya zuwa ga asibiti ɗaya kuma zuwa ga gidan kurkuku don haka kamar da aka saba yan uwa sukan yi bajinta a cikin goma nan na ƙarshe su bayar da taimako na kayayyakin sawa masu ɗan kwari-kwari waccan shekarar wasu kawo mai kwari har da sababbi ala saka musu da alheri to amma wani sai ɗauko bolar kayansa kuma waɗanda shi ya san sun mutu shi ma ba sa zai ba kuma ba ya ce a kai wani wa na ta'ama ala hubbihi ka bayar da wato abinci kai ma kana son abincin ba wanda ba ka so ba don haka wato ana bukatan tufafi da sabulu da omo kamar yadda aka yi wancan shekarar suka ta sa muku albarka haka samu wasu da yawa a cikin kurkukun sun musulunta har nima na haɗu da ɗaya a Kano wanda daga kurkukun ya fita kuma ya gyaru na ganshi yana tura kura a tasha yana na ji ana ta kwalla kira salamu alaikum gafa ta ma na juya ban ga kowa ba can sai na hango na zo na ce ban gane kawai ce ai malam mu kuka je kuka yi wa'azi a kurkuku yanzu mun fito ya ce wallahi yanzu malam bana shan komai bana komai kaga ma sana'a nake yi ce to alhamdulillahi rabbil alamin to kun ga ashe wannan aiki da muke yana yin tasiri to don haka a taimaka da mata tunda akwai mata ɗaurarru su ma a fito da kaya masu ɗan kyau da tufafi da su omo da su sabulu da gishiri da magi da sauran irin waɗannan kaya dai da 'yan kurkuku suke bukata muna bukatan su da yawa sannan kuma wancan karan wasu yi bajinta sun kawo kwando-kwando na lemo da kwando-kwando na ayaba da sauran irin waɗannan kayayyaki waɗanda aka kai ma wasu a asibiti wani yayi dauɗa ya dakal dakal ga jinya duk ta cinye wato ainihin abin abin da za a yi masa wanka ma babu da aka yi mutane sabulan nan wasu ma kuka suka dingai aka ce gashi daga yan uwanku musulmi a masallacin da ake tafsir suka ce a kawo muku kuma a yi muku sannu mutane sun ji daɗi sosai to kun ga wannan aikin alheri shine amfanin mu fa khairun nasi anfa'uhum linnas manzo Allah ce wanda duk yafi amfani a cikin mutane wanda ya yafi amfanar da mutane to saboda haka mu yi kokari mu yi wannan aiki daga gobe insha Allah muna so a tattaro waɗannan kayayyaki ko kai ba baka da hali in ka san akwai wani mai hali da zaka iya gaya masa to ka gaya masa cewa ga irin nau'ukan abubuwan da muke bukata har da kuɗi ma domin yin waɗannan ayyuka na na kurkuku muna fata kuma Allah ya ba mu karfin gwiwa domin abu ne sau ɗaya sau biyu za a yi a wannan akwai samari masu siyar da shinkafa a nan Gombe sun kawo turmin zani guda biyar suka ce a taimaka wa waɗanda suka musulunta da kuma marayu da ake bawa to ku samari masu siyar da shinkafa to da turmin shadda guda biyar daka muna roƙa Allah subhanahu wataala da sunayensa masu tsarki da sufofinsa madaukaka Allah ya mayar muku da biliyoyin abin da kuka yi wa addinin Allah Allah ya sa ku ga alheri a cikin rayuwarku da ci gaba a bisa taimakon da kuka yi wa addinin musulunci daka sauran matasa kuma kun ji masu sai da tumatiri muna so mu ji naku masu sai da shinkafa masu sai da wake mu ga buhu buhu kuma haka ake so kowa a cikin sana'arsa masu sai da shadda masu sai da yadi masu sai da motoci wani ya zo ya ajiye wata ya ce a ƙara motan wa'azi duk wannan ana bukata fa kuma sai mutum ya daure ya daki zuciyarsa sai ga abin ɗan kankani ne amma kuma sai Allah ya yarda za ka yi in Allah bai daba sai turo maka wani shugaban tim din wani abu ce da Allah kulab din mu mota ta tsaya ka babu motar ka sai ga mutum ya dauka ya bayar ko ba haka bane yauwa, don haka ayo addinin Allah hidima za a ga za a ga alheri insha Allah a duniya da lahira da haka waɗannan mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri da haka daga gobe a yi kokari don Allah a kawo wannan in ba za ka iya siyan kwando kai kadai ba ku yi kuɗi kuɗi yan unguwarku ku siyo kwando ɗaya na wato ainihin lemo ko na ayaba ko na gwanda ko kuma ku kawo tsabar kuɗin ko kulaka ko kayanka da kaɗin ka kala biyu na sallah ka kawo kala ɗaya ka ci a taimaka wani musulmi da wannan kala ɗayan kaga kai ma kayi abin alheri ka taimaka masa ya sa riga kai da kake a waje shi da yake a ciki Allah ya taimaka mana ya karfafa mana gwiwa wajen ci gaba da yada addinin musulunci da taimaka masa wajen ɗaukaka Allah ta'ala ya mayar mana da alheri akan abin da muka yi na alheri ya yafe mana inda muka yi kuskure wannan wannan tambaya yana cewa dashi wato mashayi ne kuma baya sallah baya azu amma azu Allah ya shirye shi ya tuba ya dawo yana sallah kuma yana kan azu yana da kan ibada to ya zai da azuminsa da sallolin da da baya to tunda Allah ya shirye shi to muna masa fatan alheri Allah ya dawamar da shi akan shari'a din azumin da ba a yi na baya ba da sallah malamai sun ce azumin a rama shi kaɗan kaɗan a dinga ramawa amma sallar wasu sun ce za ta ramu ta hanyar biyan ta kaɗan kaɗan wasu kuma sun ce al'amarin sallah ya fi ƙarfin ramuwa tunda Allah ya ce fa khalafa min ba'din khalfun aba'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqauna ghayya sai ce illa man taba daka tuba ake nema ga wanda ya wannan tabargaza tafsilin bayani yana cikin fiqhu sunna ya kawo ra'ayin malamai guda biyu masu cewa sai an rama da masu cewa tuba za a yi dan haka Allah shirye shi ya dawamar da shi akan wato tubansa da yayi ya kuma karbi tuban abubuwan da ya na tabargaza a baya malam sirri wannan tambaya na cewa malam tambaya ta ita ce ni ne na yi rantsuwa akan kan ba zan yi wani abu ba to sai aka samu mahaifiyata aka gaya mata sai ta ce lalle ba zan ba da wani abu ba sai aka same ta sai ta ce in baya to shine na baya yanzu akwai kan da